من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه كراتمنا wanda mun ka saba yi na sati-sati a wannan makaranta ta garge ta shiyar garge gidan babban malaminmu malam muhammadu gwandu mun karanci warakatu na imamul haramaini bayan mun sauki warakatu na imamul haramaini aka yanke shawara da cewa a sanya nazmin warakatu shi ma aka sanya shi bayan haka kuma mu hagwama ya shi da tufa ta muhammadunu muhammadin algarnati kuma muna ci gaba da karatunta ko wace talata talata bayan haka kuma aka yanke shawara akan cewa da yake an kare a shi wannan waraqatu mai bayani akan usulul fikihi cewa tunda an karanci usulul fikihi gwargwado kuma an gane abinda aka ganewa a cikinsa ya kamata a sanya muhtasar na sheikh a halil to bisa ga shawarar da aka yi tsayasuwa na cewa a sanya muhutasar na shehu halilun ishaqa shawara ta tsayo akan wannan aka ce za a sanya shi rana wata yau wannan rana da muke ciki bisa ga shawara ta dukkanin ɗalibai da suka ba da shawara a sanya wannan littafi akan haka aka tsaye da shawara akan za a sanya shi to yau a sha biyu ga watan shidda shi da rabi'u sani hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama hijira ta barin manzo sallallahu alaihi wasallama da binnin madina zuwa a binnin makka zuwa binnin madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira ta haihuwa annabi isa alaihi salamu yau muna ashirin da uku ga watan hudu Shi ne watan Afril hijira dubu biyu da goma sha uku to bisa ga wannan a ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu ci gaba da mukaddama wadda za mu hara gabatarwa akan shi wannan littafi mai tarin albarka wanda za mu fara karatu na insha Allah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين الحمد dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah rabbil alamin shine ubangijin talikai Allah allazi anzala kitabahu almubin wanda ya saukar da littafin shi mai bayani ala rasulihi as-sadiqil amin ga manzonsa mai gaskiya amintacce fasharaha bihi su dora ibadihi almuttaqin sannan kuma yirwantar da zukattan bayinsa masu jin tsoron Allah bihi da alqur'ani wanawar bihi basaira awliyaihi al'arifin wa ya haskakar da basaira fahimtoci na awliyaihi masoyan shi al'arifin masana bihi da alqur'ani hol a hakam suka binciko hukumce hukumce cikin alkur'ani wa mayyazu bihil halala min haram sannan kuma suka tantance da abin da ya kasance halal ne daga abin da ya kasance haram ne bihi da alkur'ani wa bayyanu shara'i'a lil alamin suka yi bayanin shari'o'i ga dukkanin talikai wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la zahira lahu wa la mu'in wa ashhadu na shaidi Allah ilaha ba macincincin bauta illallahu sai Allah wahadahu shi kadai la sharika ba abokin tarewa da ku gare shi wala zahira babu mai kama masa wala zahira babu mai karfafa suwa ku ga Allah wala mu'in ba mai taimaka masa shahadatan mujibatan lil fawz bi ala darajatil yaqin shahadatan shaidu mujibatan mai zama sababi lil fawzi ga samun rabobi a a'la da mahi ɗaukakar darajatil yaƙin darajoji na sannan na wada yaqini wadafi'atan li shubhatil mubtilin atan mai tunkuɗewa lishif haci, ga rikice-rikice na al-mubtilin mabannata watan muhil ma'anidin sannan kuma da magudi na mahu tsaurin kai وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأشهد ناشد أن سيدنا حقيقة شوغبان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين shine shugaban al'umma na farko wal ahirin da na ƙarshe wa hatimun nabiyyin wal mursalin wanda ya kasance shine cikon annabawa da manzanni al-mab'usu li kafatil halaiki jama'in wanda ya kasance an aiko shi ga dukkanin al'umma gaba ɗaya alqa'ilu man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din alqa'il mai cewa man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufa da alkhairi yufaqihu fi din zai sanya masa fahimta ga addini صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه الله شهد أمينشي أكنس وسلم وصلى الله عليه الله شهد أنس عليه وسلم شي أمينشي وعلى آله الطيبين الطاهرين da kuma ainihin danginsa a tsayibina tsarkaka a tsahirina masu tsarki وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحابه ده صحابنسا وتابعيهم ده ما سبيت بإحسان إلى يوم الدين وبعد bayan basmala da hamdala da salati fa khairul ulumi fa khairul ulumi wa abdalaha fa khairul ulumi wa abdalaha wa aqrabaha ila Allah wa akmalaha ilmuddin wa shara'i wa ba'du bayan basmala da hamdala da salati fa khairul ulumi mahihitan sannai wa abdaliha mahihitanta wa ha mahi kusantawa ta idallahi ga Allah wa ha mahi kammalatta ilmuddin sani na addini wa shara'i da shari'o'i المبين لما اشتمل عليه الأحكام الإلهية من wal bada'i almubayyin mai bayani limashtamala alaihi عليه ga abinda hukumce-hukumce sun ka kumsa al'ilahiya na Allah min asrari na asirrai wal bada'i da ababa masu ban shawa iz bihi ulamu fasadul ibadati wa sihhatuha iz domin bihi da ilimin addini na ake sanin bacin ibada da ingancinta wa bihi ya tabayyana hillul ashiya'i wa hurmatuha da shi na aka sanin halaccin ababa da haramcinsu wa yuhtaju ilayhi jami'ul anam wanda ya kasance dukkanin mutane kowa da kowa na bukata zuwa ga wannan ilimi na addini wa yastawi fi talabi bihi alhas wal am wanda ya kasance da wanda ya kasance malami ne da jahili kowa na da bukata da wannan sanin shine sani na addini wa huwa aula ma unfiq an fa'isul amar shine mahihicin ma unfiq abinda aka abinda aka bada na fa'isul amar da fa'isul amar zababbin rayuka watan shine mahihicin abinda an ka bada rayuwa mahihiciya zababban rayuwa a kansa wasu ilaihi jawahirul abkar shine wanda aka juyar da gwalagwalai na tunani ilaihi zuwa gare shi wasu imanabihil asma'u wal absar shine wanda aka aikatar da kunnuwa da idanu fihi a kansa wa qakka ulama wa rahimahumullahu malum ma sun yawaita fi zalika min musannafati daga cikin rubuce-rubuce wada ofihin mudawwalati wal muhaqqa ah, wada ofihin mudawwalati wada'u fihi al-mudawwalati wal mutasarati sannan kuma lumma watan sun sanya littafai sun yi littafai fihi gare shi al-mudawwalati ya kasance masu tsawo ne wal mutasarati takaitattu wa kana min ajallil mutasarati ya kasance mahi girman takaitattu wanda an ka rubuta alama sabil imam malik akan hanya ta imamuna malik muhtasarul shaykh mutasirin na malam al'allamatu waliyullahi ta'ala halilun ishaqa allazi awdaha bihi al allah allazi awdaha wanda ya bayyana da al hanyoyi bihi da shi is huwa kitabun sagura hajmuhu domin littafi ne wanda ya kasance sagura hajmuhu batan karamci ne girma ne ya karamta wa kasura ilmuhu ilmin da ake kima yawa ne wa jama'a fa'awa wa jama'a ya tara dukkanin abin da ya kamata shi tara wa au'a sannan kuma ya tsare su wa faqa qaranahu jinsan wa nau'a wa faqa hici a ƙaranahu dukkanin yan tsara ne jinsan ga jinsin su wa nau'a da nau'in su wa hatta bi ma bi hilfatawa sannan kuma yake banta da bayanin abinda ake fatawa da shi wa huwal arjahu wal aqwa shine abinda ake fatawa da shi kauli wanda ya kasance shine mahirin jaya wal aqwa mahi karhi lam mahakari hatun bi misalihi wata tunani wata fahimta ba ta yi baiwa ba da irin shi watan ba wata fahimta ko wata tunani wanda ya kasance ta yi baiwa da irin muhtasar muhtasar littafi ne wanda ya kasance a jebi ba wani littafi wanda kai kamata cikin littafan da an rubuta na rubuce-rubucen da an kai na malikiya walan yansu jina sijin alamin walihi ba wani mai tsari wanda ya tsari irin tsarin sa ولم يحظ كتاب بعد المؤدى والمدونة ورسالة لابن أبي زيد بما هزي به ولم يحظ كتاب با wani littafi بعد المؤدى bayan muwadda wal mudawwana da mudawwana wa risala da risala li ibn abi zaid wanda ya kasance ya bi bima haziya bihi da abinda wannan littafi ya rabbanta da shi menene min al ihtimami min ihtimami wal ihtimadi wata tadrisi wa huwa marji'ul qada'i wal fatawa min al ihtimami shine himmantuwa da shi wal itimadi da dogara da abin da ke cikin sa wata darifi da karatun shi wa huwa marji'ul qada'i wal fatawa shine makoma ta dukkanin watan hukumce hukumce da fatawoyi wa kashifan bima adamu ma'arifatihi yuwaddi ila ma ta ummu bihil balwa wa kashifan ya kasance mai bayani bima abin nan da yake adamu ma'arifatihi rashin sanin shi yu'addi shina kai ila mata ummu bihil balwa zuwa ga abin da musiba ke gamewa da shi in ya kasance aka kai lokacin da mutane ba san hukumce hukumce ba to musiba za ta game kasa gaba ɗaya. wa ta kasu rubi shi shakawa sannan kuma ƙararraki su yawa da shi wajazahu Allahu khairul jazaa'i yawmal jazaa'i bi jannatil ma'awa wajazahu Allahu Allah ya saka masa yawmal jazaa'i ranar sakamako a faja zahullahu Allah ya saka masa hairul jaza'i mahihicin sakamako yawmal jaza'i ranar sakamako bi jannatil ma'awa da aljanna matabbaciya da aljanna makoma wa qad itana kathirun min al-ulama'i bi halli ibaratihi wa qad haqiqa itana kathirun min al-ulama'i mahi yawan malumma sun kula bi halli ibaratihi da walwala bayanunukan shi wa idahi isharatihi sannan da bayani akan isharorin sha wata mm, wa idahi isharatihi da bayani akan isharori ne wa tabkiki muzihi sannan kuma da wawale watan qumusta na bayanai waɗanda ya kasance ya rurruhe wastihraj muhabbaati kunuzihi wastihraj da fitar da muhabbaati ababan da arruhe na kunuzihi taskoki ne wa ibraj fawaidihi da bayyana da fa'idodi ne wata ƙayi da shawaridihi sannan kuma da ƙaidance wasu ababa wa'anda ya kasance sun kuce masa akwai ababa wa'anda bai kawo ba wa'anda ya kasance ya yi laƙi ya so shi ƙaidi bai samu yin ƙaidi ba ya yi laƙi ga wasu ababa ko kuma wasu ababa wa'anda kasance sun kuce mishi to waɗannan ababa da ya kasance sun kuce musu wasu maluma sun dabaibaye su sun kamo su sun haɗa su da abin da ya kasance ya kamata su haɗa cikin littafi ne minhum daga cikin su akwai tilmizuhu almajirin shi al'allamatu qadil qudati al'allama qadil qudati tajuddin abul baqa'i bahramun abdullahi ibn abdul aziz al-qahiri ya yi sharhi ga mutasar salasata shuruhin sharhi uku al-kabir wal awsatu wasagir wa yabdula allaha ma zalam haquda hmm. yana yiwa yana iya bayyana wa'annan tafaffan ba su gushe ba suna waɗanda an ka rubuta ba a ɗaɓanta ba fasara bi ha galibuhu mahi yawa ne ya kasance fi gayatul bayani ya yawaitar da bayani a ciki wal wuduhi da bayyanarsuwa washtahara min ha al sannan daga cikin littafan nan guda uku wanda ya shahara ana kiran shi al awsatu gayatul ishtihari batun wanda ya kasance bayyana matuƙa bayyana wanda ya kasance ta kai matuƙa wai shagalan nasu bihi fi sa'iril aqtar mutane suka shagaltu da shi da dukkanin sauran sasanni ma anna sharha azgara tare da cewa karamin sharhin shi aka saru ta haƙiƙan shi an mahi yawan tabbatar suwa shi ta haƙiƙi sosai da yawa na ɗaya kenan daga cikin su akwai ashahu muhammadu ibn yusuf al-adawi al garnadi ash-shahir wanda an kai sani bil ana kiran shi mawaq al-mutawaffa wanda ya cika sanata a mutuwafa wanda ya cika sanata a samani mi'a wa wa samani wata tsina sana wanda ke ya cika shekara hijira na ɗari takwas da tis'in da bakwai a shi ma watan shi wannan mawaƙo lahu sharhani ya sharhuka guda biyu Allah sari na farkon su akwai a wal iklil wa kuwa sharhu sagir wa kuwa sharhu kabir shine sharhin shi mai girma wa sharhun sagirun akwai wani karmin sharhi wa kilahuma mu'tamadun dukkanin su ana dogara da abin da ke cikin su wa minhum daga cikin su akwai ashekul allama al-abdari eh. ashehu muhammadu ne yusuf al-abdari al-granadi ashahiru bil mawaq abdarina al-adawi ne karanta ko al-abdari ya al-abdari eh wa kilahuma mutamad wa minhum daga cikin su akwai ashehul allama muhammadun abdurrahman ashahiru bil hattab wanda ya shahartuwa da hattab al wanda ya cika sanata tis'ami'a wa hamsin wa sami'a wa sanata tis'ami'a wa salatin wa sana ba a sa shi ba ko ya cika hijira na ɗari tara da hamsin da uku wa qad ita madamin kullu man sharraha al muhtasara ba'dahu wa qad haqiqa istamadda minhu ya samu fa'ida da gare shi kullu man sharraha al-mutasar ba'dahu wanda sharhi na mutasar bayan shi wa huwa aksaru shuruhi tahriran wa itiqana wa huwa aksaru shuruhi shine mahi girman sharhuka mahi kammala sharhuka tahriran rairayewa wa itiqana da kyautarsuwa wa alaihi ita madal bunani wa imnu saudata warrahuni wa ne na. i'tamad al-banani banani ya dogara wa ibnu saudati wa rahuni fi kasirin min ta'qibatihim ga mahi yawan dukkanin watan gitta wanda suka yi da riddin da suka yi alal zarqani ga mallan zarqani wa minhum akwai daga cikin su ashehu muhammadun abdullahi al-qurashi wa yuqalu ana ce mishi al-harashi wa huwa faqihun mujtahidun shi ma malami ne wanda ya kasance mujtahidi shi wannan littafi nashi kusan shine kusan mahi yawan maluma suka dogara a kansa wanda yake ya cika sanata alfin wa wahidin wa mi'a ya cika hijira na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗaya wa minhum akwai daga cikin su shehu Ahmad ibn Muhammadin al-Adawi ash wanda an kai sani bidda diri da diri al-mutaffa wanda ya cika sanata alfin wa mi'atayn wa wahid ko sanata alfin wa wahidin wa mi'atain wa hadha sharhu wannan sharhi kathirul fawaidi mai yawan fa'idoji ne fi halil masail mushkila ga bayani akan matsaloli masu rikici bi ibaratin wadaha da bayani wanda ya kasance bayananne ne wa hashiyatu da akwai hashiya ta da suƙi. ala kabir akan wannan sharhi mai girma dili na dardiri li muhammad ibn alfata ad shi wannan sharhi na wannan dardiri wannan ya mai hashiya ana kiran shi muhammad ibn alfata ad-dasuki ya yi mishi hashiya al-mutawaffa wanda ya cika sanata alfin wa mi'atain wa salatin wa hashiyatu ad wannan hashiya ta dasuki ita madaha al-fuqaha al-malikiyya maluma na malikiyya sun dogara akan tafid durusi akan karance karancensu wal fatawi da fatawoyinsu wal ahkami da hukumce hukumcensu fi awsadil qarni salisi tsakiya karni na fi awsadil qarni salisi ashara tsakiya karni na goma sha uku ilayhi suna dogara akan shi fi fatawihin ga fatawoyinsu wata haririhin da bincike bincikensu wala nan sabi zikir shayhana ba za mu manta da malamin mu ba ga ambato al'allamatu mai yawan sani salihu abdulsami al'abi shi ne salihu sami'il-abi al'abi al'asari wanda ya kasance mutumin asar ne almutaffa wanda ya cika sanata alfin wa wa hamsin wa na sana wanda ya cika hajjara na dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar wasan ma sharha'u um, ya ambaci sharhi ne jawahir al-ikilili wa kasha azkiruhu wannan littafi nashi wannan sharfi nashi An ambaton shi ya watsu sosai sosai wa kasura naquhu amfanin shi ya yawa wa qawlu zika bil qabuli sannan kuma tahi an azurta shi da karba wan a bihi an annasu gayatal intifa'i ma sun amfana da shi matukar amfani fi jami'il madaris wa dahalis fi jami'i ga dukkanin almadaris manya manyan makarantun ne da ƙananan makarantun ne wadda halis da zawurra fi masharikal arabi wa magaribiha fi masharik al'ardi ga gabarcin ƙasa wa magaribi ha da yammacinta wa huwa akasaru tadawulan indal ulama wa tullab wa huwa akasaru wannan sharhi shi an mahi yawan tadawulan karba indal ulama gun malumma wa tullab da almajirai bilartiyab babu duk kanto wa huwa qudwatuna to shi wannan sharhi wa huwa qudwatuna shine jagoran mu shine madugun tahiyan mu fi hadal maidani ga wannan fage wannan haƙin da muke ciki to wannan sharhi shine jagoran mu shine madugun tahiyyar mu duk bayanin za mu hara za mu hara da shi nabda'u bihi za mu hara da shi fi halli masail hadal kitabi ga walwale matsaloli na wannan littafi shine muhtasar summa ba'da zalika sannan bayan wannan nati bi ma tayassara min al bayan mu zo da dukkanin abin da ya kasance ya sauƙaƙa na bayani mimma ya ta'allaku bi kulli mas'alatin ga dukkanin abin da ya ratayu ga kowace matsala min al ahkamil mustanbadati fiha daga hukumce hukuncen da an ka binciko a cikin ta ma al ta muta'alliqati bil furu'i tare da kuma waɗanda ya kasance sun ratayu bil furu'i da hukumce-hukumce alama ta yassar lana akan abin da ya sauka gare mu insha allahu ta'ala summa min muhimmi sannan kuma akwai daga cikin abin da adda muhimmanci ma'arifatul qawaidil fiqhiyya sanin qa'idodi na fiqhu wal maqasidish shar'iyya da sanin manhohi na shari'a wa qala shaykhu abul abbas malam abul abbas ya ce ahmadun idris as-sanhaji ahmadun idris as-sanhaji al-misri mutumin misra ash-shahir wanda an kai sani bil qarafi ana kiran shi qarafi al-mutawaffa wanda ya cika sanata wa arba'in wa samanina sana wanda cika hijira na ɗari shidda da tamanin da hudu fi kitabihi az-zahira fi furu'il malikiyya ga littafin sa da sanya ma az-zahira fi furu'il malikiyya yace ya ta'ayyanu an yakuna hadirul faqihi shina wajaba tunani na dukkanin faqihi shi kasance dukkanin malamin fiqhu wajibi na tunanin shi shi kasance min usulul fiqhi shi kasance tsuntsar tunani ne <clears throat> zurhin tunani ne shi kasance cikin usulul fiqh abinda hace nan ya ta'ayyanu an yakuna hadurul faqih fi usulul fiqh ya kamata dukkanin tunani na kowane malami wanda kasance faqihi na shi kasance tunani ne mai yawo na fi usulul fiqh cikin ilmin da ake kira usulul fiqh wa qawaid shar'i da ka'idodi na shari'a wa da ulama'i sannan kuma da sanin ka'idodi na malumma hatta taharujal furu'u alal qawaid wal usul hatta taharujal qawaidu har ka'idoji su hito hatta ta taharujal furu'u har dukkanin hukumce hukumce su hito al alhukumu al alahakamu. hatta ta al furu'u har hukumce hukumce su hito alal qawaid wal usul akan ka'idoji da asullai wa kullu fiqihin lam yahruj alal qawaidi dukkan fa inna kullu fiqihin haƙiƙa dukkanin fiƙihu lam ya haruj alal ƙawa'idi wanda bai hito akan ƙa'idodi ba walaysa bi shay'in ba fiƙihu bane duk fiƙihu wanda ya kasance bai hita akan ƙa'ida ba ba fiƙihu bane to alhamdulillah za mu yi bayani akan ƙawa'idul fiƙihi cikin wannan littafi na mutasar mai girma insha Allah ta'ala nas'alullah al-azim rabbar aishil azim nas'alullah azima muna roƙon Allah mai girma rabbar arshi ubangijin al'arshi al'aziyya mai girma an ya asima na shi muna kariya daga tuntuɓen harshe ko kuskuren fahimta wa yi wafiƙana bisa wabi fil ƙauli wal amal wa yi shi da ta she mu bisa wabi ga abin da ad daidai ga zancen mu wal amal da aikin mu wala haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azimi wa ahiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin akwai alkawalin da an kai na cewa za a yi bayani akan istisabi me kuka gani akwai lokaci a yi bayani akan istisabi ko ba lokaci akwai lokaci ko to a maluma baltufa to minti 26 ana samu ana yi aitufa insha Allah a sai bayani akan in ana iya tuna rana wato mun ce za mu yi bayani akan qawaidul istishabi kuma su ne aka ce ma islahatul ulama'i ka'idodi na malumma na farkon su dai watan daga cikin istishabi wanda suke kira istishabul asali riko da asali akwai watan daga cikin riko da asali al-asalu baqa'u ma kana alama kana baqa'u ma kana alama kana hatta rubuta tagayyuruhu baqa'u ma kana alama kana komai a bar shi daidai yadda yake hatta ya rubuta ruhu, sai canji ne ya bayyana na ɗaya kenan sannan al'asulu sani asali na biyu shine watan al'ashiya'u dukkanin abubuwa al'ashiya'u baqiyatun ala al'ashiya'u abubuwa dukkanin su al'asalu fil ashiya'in nafi'ati abinda asali ga al'amura masu amfani al'ibahatu halacci al'asalu fil fi nafi'ati al'ibahatu asali ga dukkanin ababa waɗanda ya kasance masu amfani ne al'ibahatu halacci shine asali al'asalu fil ashiya'id darati abinda asali ga ababa su kuma ta masu cutarwa at-tahrimu haramci al-yaqinu la yazulu bi shakki al-yaqinu dukkanin abinda ya kasance yaƙini ne la yazulu bi shakki ba za shi gushe da kokanto ba amma wannan akwai takaddama gun malikiyar shafi'iya ga wannan su wannan shafi'iya suna yi akan cewa al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini ba zai gushe da kokanto ba amma malikiya suna yi akan yaqini da gushe da kokanto yanzu idan kai yi arwalla ka tabbatar da kai arwalla kai kokanto akan kari ka tabbatar da kai arwalla amma kai kokanto akan karin arwallan nan kan kana da a akan arwalla amma shakka ta shigo to al yaqinu la yazulu bi shakki yaqini ba zai gushe da kokanto ba gun iya akwai arwalla al yaqinu yazul al yaqinu yazulu bi shakki yaqini na gushe da kokanto wannan babu arwalla amma hilaful asali ne al asalu al yaqinu la yazulu bi shakki kaga nan sai a mu hujja ta shafi'iyya ta ta malikiya amma dai bayani shi zuwa insha Allah duk wannan da muka lissafowa kowane su inda kamata ai bayani za a bayani ne ka'ida ce karkashin wannan ka'ida wanda za a cimma cikin ta za a irin wannan bayani kaga idan muka ce al'asalu baqa'u ma kana alama kana hatta rubuta tagayyuru al'asalu abinda asali baqa'u ma kana alama kana hatta yazbuta tagayyuru sai tagayyiri ya samu sai canji ya samu in canji bai samu ba duk abu za a bar shi akan asuli ne ba za a canza shi daga asuli ba duk sanda aka saɓani sabani akan haramcin abu da halacci ne ba a samu hujja ba kitaban wasu musan wa ijma'an to nan al'asalu baqa'u ma kana alama kana hatta rubuta tagayyuru sai a bar shi akan asuli ne al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini ba zai gushe da kokanto ba al-asalu fil bara'atil asaliyya abinda asali ga bara'atul asaliyya watan komai halar ne da baya haram ya shigo sannan kuma al'asalu fi takalifi al'asalu adamu takalifi al'asalu abinda asali adamu takalifi rashin takalifi wal huquqi da al-hukka asali babu takalifi babu al-hukka da baya takalifi ya shigo da ba al-hukka sun ka shigo mutane amma asali to duk wannan ana kawo shi an ka samu sabani sai a ce a bar abu ga asali ne al-asalu adamu takalifi rashin takalifi wal hukuki da rashin alhukka shine asali shine bara'atul zimma bara'atul zimmati al'asalu asalu bara'atul zimmati min takalifi wal hukuki. Al'asalu bara'atul zimma barar dukkanin kowane mutum ko wace waya za ta barra min takalifi daga kallafa mata wani abu na wajabci ko na haramci wal hukuki sannan kuma tan dabbara daga alhakin kowa kowace rai watan tabarar daga wajabci ko daga haramci shine asuli sai abin shari'a ta zo ta halatta ko ta haramta to wannan su ake ce ma watan a bara'atul asaliya kuma wannan su ne ake ce ma islahatul ulama'i ka'idodi na malumma to bisa ga wannan da muka faɗi yanzu akwai gine-ginen da za a yi a kansu sannan kuma akwai wasu waɗanda ya kasance suna tahe gine-ginen da za a yi su kuma akan su za a yi waɗannan su aka ce ma alqawaidul fiqhiyya kuma sune aka ce ma islahatul ulama'i ka'idodi na malumma to idan ya kasance muka tafi da irin waɗannan ka'idodin da irin waɗannan manhohin na shari'a duk inda mun kaci mu hukunci za mu tsaya mu ce to nan ga hukunci ya zo wace ka'ida za a amfani da ita akan wannan hukunci kamar yanzu mu ce sabu murda'atin an ce ce sallah ta wahinta hakan ko a ce kenan me za mu ɗauka na nan ga za mu aiki da ka'ida almashaqqatu tajlibu taysira ko kaga za mu yi aiki da almashaqqatu tajlibu taysira to duk cikin almashaqqatu tajlibu tasira nan za a samu wa'annan hukunce hukunci sannan akwai ka'ida ta algalibu yuhmalu alaihi wa halil galibu yuhmalu alaihi aula shin galibi za a bar komai a kansa ko ko dai za a canza in mun ka ce algalibu yuhmalu alaihi to wahin da ya kasance mai kwana ke sawa galibi rashin tsarkin su ga wanda ya kasance ba shi kwanda su ba ko algalibu humalu alaihi ashe ba a sallah tuwahin mai kwana ba a sallah tuwahin kafiri algalibu yuhmalu alaihi ba a sallah da watan dami kenan wala sallah bil ba kafiri. ko wala da ma ya namu fihi musallin ahara to duk wannan da suna cikin algalibu yuhmalu alaihi in mun hukuma akan watan ah, al-asalu baqa'u ma kana alama kana in mun ka iskurwa ana ganin sun canza ko ba su canza ba me a asali rashin canji sai a bar su akan rashin canji to haka za a taya da hukunci hukunci duk hukuncin da za a cimma akwai ka'ida wadda kasance tana karkashi ne da za in ya kasance wato wajen istisabul asali ne ga istisabul asali istisabul asali cikin ka'idodi shine ka'ida kusanta wajen ga malikiya ita ce ka'ida kusanta wajen goma sha wani abu saboda ƙa'idodin malikiya ka'ida goma sha bakwai ne imamu na malik radiyallahu anhu watan ya gina masaba ce akan ka'ida goma sha bakwai ka'idodin nan guda goma sha bakwai duk kusan malikiya maluma malikiya bisa ga wannan ƙa’idodi suka gina hukumce hukumce kuma ƙarƙashin suna suka a kan dukkanin hukumce za su istinbadi duk hukumce za istinbadi za a bincike ne cikin wannan ka'idodin guda goma sha bakwai kuma sannu sannu sannu sannu insha Allahu duk inda mun ka cimma inda ya kamata a tsaya a bayanin ka'ida gwargwadon abin da Allah ya sauka mana, za mu tsaya mu yi bayanin su insha Allah ta'ala a daga cikin ka'idodin na guda goma sha bakwai akwai asulul kitabi akwai zahirul kitabi akwai makumul kitabi akwai dalilul kitabi akwai tambihul kitabi akwai asulus sunna zahirul sunna makumul sunna dalilul sunna tambihul sunna al ijma'u Alƙiyasu, a mura'atul hilafi al-ijma'u Alƙiyasu, mura'atul hilafi saddu za'i'i habarul ahadi amrasul mursala ittisabul asali amalu ahli madinatul munawwara bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam to dukkanin waɗannan a ka'idodin da muka faɗa guda goma sha bakwai ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai inda mun ka cimma za a amfani da wannan ka'ida za a sata ce nan malumma sun samu karabkiya saboda wani ya rika wannan ka'ida wani ya rika wannan ka'ida to haka za a ta tahiya idan mun ka cimma inda ya kasance kaululuka na malamai watan sun ci karo ko kuma luka na malamai sun yi goggohiya ga wata matsala wanda kasance ki da matsalar nan guda ce amma luka na malamai sun yi wa cikinta to za mu tsaya mu yi sannu sannu ba za mu gogota ba za mu tafi daki daki mu hidda kaulin kowa mu hidda manufa kowa da kuma abin da doka na ka'idar da rika inda kasance ko mun ka isko matsala ke da guda ce ba ta zurfi da yawa ke za mu za mu yi gaugawa gare ta ko mu yi sassaka ko ma mu yi gudu gare ta don mu wuce cikin gaugawa a da yake dai shi wannan littafi akwai inda ya kasance ko kuma a ce littafi ne wanda ya kasance da shi na da muna da dama ko kuma da abin da za mu samu na sai a ce ko ina za a tafi dake dashi da shi kuma a tsawaitar da bayani kamo da shi mai haɗabu ce mai haɗabu ce na diba littafai na magabata wasu sun tsawaita wasu sun takaita wasu kuma sun wasu sun tsawaita wasu sun gabata wasu sun tsawaita to mutane mafi yawanci zaka ga mutum ya tsawaita bayani inda ya kasance inda tsawaita bayani babu kata akan a tsawaita bayani wannan wurin zaka isko kuma wani lokaci malami ya tuwo ya takaita inda takaita in nan kowa na da bukata na a sami aure za ka isa malami ya zo wani ya ta kwarai-kwarai da gaske ganin kamar an gane akwai masu bukatar ganewa to wanda za mu ɗauka sai haɗa bacce ba zai ɗauki takaitawa ba ba zai ɗauki tsakaitawa ba zai ɗauki waitawa shi kasance saboda ce in ka ɗauki tsakaitawa yakan inda ka tsakaita wai na son a ɗan ƙara faɗaɗa bayani yana kuma inda ka takaita ƙwarai. akwai masu bukatar ƙarin fada da bayani amma in ka ta ko ina ta game kowa zai amfana don haka ta ga wannan littafi shina da kyau ba don ya kasance kila in muka ce za mu tahi da shi daki daki daki daki ba za a ɗauki lokaci kila kayan a sarke shi kuma sannan rayuwa na kosawa da ta bayani to banda haka nan da sai a tsayutar da bayani amma tare da haka nan ina ganin in mun ka takaita akan ka'idodin da ke cikin shi ka'idodin nan abinda an hani duk ka'ida da mun ce mu ci to nan ka'ida kaza ce almajirai su yi maza su rubuta mun cin mu ka'ida wadda ya kasance akan ta malan ke tahi nan ga akan wannan ka'ida ke tahi to sai a yi maza sai a rubuta wannan ka'ida ɗin, to duk inda an kacin mata sai a ce ka'ida kaza ce ya dawo mata ko kuma ya bar wannan ka'ida ya hau ka'ida kaza ko ya bar wannan ka'ida ya hau ka'ida kaza ko ko nan ga qur'ani ya hau ko nan sunna ya hau ko nan ijma'in maluma ya hau ko nan istihabi ya hau ko nan ya hu amalu ahlul madinatil munawwara bi anwarihi sallallahu alaihi wa sallama to wannan abin da zamu yi kenan cikin wannan tahi namu insha Allah ta'ala alhamdulillah wa salamu ala rasulillah